daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma dai duk na FM a Nijar suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu kan ta yanar gizo da ake kira VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. yau a gari in ji maki ba ko? Yau fa nan fa na shigo. <laughs> to barka da shigowa. <laughs> Yau Litinin 24 ga watan Satumbar shekarar 2018 za mu yi magana ne a kan rayuwar barazana tsakanin 'yan mata da samari. Amma da tattaunawar 'yan mata za mu fara a wannan makon. eh to duk cikin karya ne kawai amma duk karyan da zaka yi bai kamata a ce ka hada har da iyayenka ba hmm. don zubin zaki ka fitar da kai ne wani karyar sa ka ake yi kai ba da ban gane ba ko ne kina dan tabawa ne a to ba wai ina dan taba ba amma kin san komai da dalili to karyan ma kala kala faɗa min dalilin da yasa kuka dan wani wankan saboda ma samarin yanzu karyan suke so oho eh sai in kina yi kina dan hada da karyan eh. sannan zaki samu kalan wanda kike so ta za a fafata kenan to bayan tattaunawar nan da aka ɗan ji kaɗan daga cikin kasan da muka ɗan kwaso to akwai kuma tsokaci daga ɗaya daga cikin masu fashin bakin al'amuran yau da kullum musamman akan matasa sai kuma magana amsoshin takaddunku da muka tambaye ku a shafukanmu na facebook da twitter yanzu bari mu fara da wasu amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa menene ra'ayinku game da salon rayuwar da mutane musamman matasa ke nunawa a shafukan abotar yanar gizo kamar su Instagram, Facebook da makamantansu. To sakon farko ya fito ne daga Abdulrahman Aliyu Balkore ya ce a gaskiya ni yadda nake ganin wasu matasa na nuna salon rayuwarsu a shafukan sada zumunta zan iya cewa ya dace kuma bai dace ba ta wani bangaren domin kuwa wasu ba abin da suke yadawa ba face karya da kuma cin zarafin wasu mutane. Sai kuma sakon Ahmadu Abacha Machina ya ce a gaskiya halayyar da wasu 'yan uwana matasa suke nunawa a yanar gizo kamar Instagram da Facebook abin kyamata ne da Allah wade saboda za ka samu wasunsu suna yada hotunan batsa ne da maganganun batsa wasu kuma yada labaran ƙarya ne aikinsu da zagin mutane Allah dai ya kyauta kawai. Sai kuma shewa da murjawa ce eh salon rayuwar da matasa ke nuna a shafukan sada zumunta ya danganta da manufar mutum ne wani shi yana amfani da yanar gizon ne kawai domin ya yi nishaɗi wani kuma ya ɗauki abin kamar makaranta ce idan yake inda yake koyan darasi a rayuwa to koma dai menene yana da kyau a ko da yaushe mutum ya zamo mai yin abin da zai amfane shi ba akasin haka ba. Sai kuma sakon nasiba mama hasiya Rilwanar Ibrahim London ta ce ya kamata duk abin da matasa za su nuna a yanar gizo da shafukan sada zumunta ya zamo na alheri domin duk abin da kake yi akwai masu koyi da kai kuma za ka samu lada ko kuma akasin haka. Gunure Yusuf Abubakar Allah sana faɗa daidai ya ce, alaikum shirin yau da gobe a gaskiya mu matasa masu Facebook da Instagram da sauran shafuka mu ji tsoron Allah mu daina karya da yaudara da yayata labaran karya musamman ma yanzu mun fuskanci babban zaɓe mai zuwa na 2019. sai anas muhammad warawara uh, baban bilal allah na mm. faɗi sunan daidai ya ce hakika halin da waɗansu matasa suke nunawa a dandalin sada zumunci na zamani san bai dace ba domin ya saba uh, ma addini da al'adar malam bahaushe sai kuma aliyu usman taka lafiya ya ce yau da gobe ita dai wannan sabuwar kafar sada zumunta ta facebook da instagram da makamantansu za mu ce to ta zamo hanya ta sada zumunci da kasuwanci da sauran abubuwa masu tasiri ga rayuwarmu ta yau da kullum amma mafi yawan matasan da ke amfani da waɗannan hanyoyi suna amfani da su ne ta munanan hanyoyin da ba su ma dace ba sai prince tasi ibn abdallah azari da Sumayyad abubakar da usman sumelash gamawa allah ya sa na faɗi sunan shi daidai <laughs> tare da yahaya damna azare jihar bauchi najeriya mm, mm. cewa suka yi rashin ilimi ne ke jawo wa mutum ya yi maka girman kai a shafukan sada zumunta a don haka muna kira gare su da su daina wannan girman kai din domin shi girman kai rawani ne na tsiya haka yake mm. to sai kuma husaini alhaji ali mai gishiri rijau ya ce yau da gobe a gaskiya wasu daga cikin matasa sun ɗauki kafar sadarwa tamkar wani wuri na cin mutunci da tozarta mutane alhali wuri ne na sada zumunta da faɗakarwa da dai sauransu da fatan hukumomi za su sanya doka mai tsauri ga duk wanda yake yunkurin cimma wani ciwo wani zarafi ta hanyar kafar sadarwar zumuntar. to da fatan suna ji. Mm. Ah, sai saƙon Abubakar Rabi'u Sabuwa ya ce salon rayuwar da matasa ke nunawa a shafukan sada zumunta sun kasance hanjin jimina wato akwai na ci akwai na zubarwa domin wasu na gudanar da al'amuran da ya kamata a ce duk wani matashi da ke amfani da waɗannan shafuka ya gudanar da irin ta wasu kuma yadda suke gudanar da tasu ya kamata duk wani mai amfani da shafukan ya ƙaurace wa irin waɗannan abubuwa Allah ka ba mu ikon rubuta alheri a waɗannan shafuka da muke mu'amala da su amin sai kuma uh, kadora diga Digaga ɗan Fulanin Warje ce yau da gobe hakika wasu matasan namu abin da suke yi ba daidai ba ne sai addu'a ku huta lafiya. Sai daga ƙarshe Abubakar mai doya azari ya ce yadda matasa suke baiwa shafukan sada zumunta kamar su Facebook lokaci da a ce haka suke baiwa lokacin karatunsu hmm. ai da yanzu mun samu ci gaban matasa sama da yadda muke a yanzu. To duk da yake ban samu wanda ya kyallaro hotuna ba maganan hoto da pozewa a <laughs> shafukan. Yau wato mun gode a ci gaba da aiko mana da sagonni. To game da wannan batu na salon rayuwar da ake nunawa musamman ta barazana ga matasa musamman mata da maza wanda su ne masu tasowa. Wakilarmu Binta Ibrahim a Kaduna ta jiyo mana ta bakin 'yan mata inda ta tattauna da su a wannan mako game da bangaren barazanar ta 'yan mata. Assalamu alaikum matasa 'yan mata ga su na mun tara tsala-tsala wanda za su fayyace mana wani al'amura da ke faruwa a rayuwar matasan sannan ku barka mu da zuwa zauren mana yau da gobe yawwa to 'yan mata um, alal hakika akwai abubuwan da ke faruwa a rayuwar matasa irin ku wanda wannan rayuwa wanda wa'in suke ce mishi swaga ne wato ba damuwa abu ne irin na yayi wato karyan nan da 'yan mata suka yi don fidda kai za ka ga yarinyar da ba kowan kowa ba ta fito daga ko ina ba ma'ana ma ba a san ma kowa nata ba amma idan ta girgiza ta sharo maka wani abu ko ta yi wani fita ta yi wani shiga ko ta danganta kanta da wani sai ka rantse da Allah abujan ma a can wuraren asakora take da zama wata kuma za ka yi tunanin tsananin ilimi da dangantakanta da sarki wane ya sa take wannan al'amar shin kun san wayannan yan matan kuma ya kuke ganin rayuwarsu to akwai gaskiya kamar akwai yan mata masu yawan yin karya hmm. wanda ake ga gidansu ba kowon komi ba gidan haya ma suke face me i face you hmm. amma an suka shiga ko suka yi wani magana ko yanayin yadda suke al'amuran su nufi da haka irin gidan yawa gidan yawa to gidan yawa eh. ma da a bayi ne zan ce ne eh, yawa amma idan suka hada wani ƙarya sai ka dauka irin gidansa GRN nan yake eh. mansion haka ga outfit insu ma kayan da suke sakawa ma daban ne yanayin maganan su yanayin tafiyan su ma du daban ne za ki ga ko gida an za su nuna musu samarin su ba su nuna musu ainihin gidansu sai dai su kai samarin su idan ƙawaye gidan kawayensu ko gidan wasu yan uwansu dai masu kuɗi haka har su biya mai gadi su ce mai gadi ya buɗe musu eh, gate su dan shiga su dan abin nan ma in ma da masu aikin gida su ce masu aiki su zauna a falo masu aiki su kawo musu ruwa da samarin shi sauran ya da cewa irin da gidansu ne eh. alhalin kuma ba gidansu ba ne ne kuran da ake yi saboda su a tunanin su maybe samarin ba za su so su ba sai sun danya karya. a to me yake dawo me yake kawo wannan alamar da mace za ta iya cewa ga babanta ga shi kila ba duku ne ko mai gadi amma ta nuna cewa kawai bata ma san da inda aka fito ba ainihin shi mai gidan ne ma babanta ya me yasa wannan abin yake faruwa ne eh to duk cikin ƙarya ne kawai amma duk ƙaryan da zaka yi bai kamata a ce ka hada har da iyayenka ba hmm. don zubin zaki ka fitar da kai ne wani ƙaryar sa ka ake yi kai ba da ban gane ba ko dai kina dan tabawa ne a to ba wai ina dan taba ba amma kin san komai da dalili to ƙaryar ma kala kala faɗa min dalilin da yasa kuka dan wani wankan saboda ma samarin yanzu ƙaryar suke so oho eh sai in kina yi kina dan hada da ƙaryar eh. sannan zaki samu kalan wanda kike so eh to yanzu eh. kamar yanzu na irin wannan shiga da naga kin zuzuwo kada mm. bar zan dana ne ban ce kina ɗaya daga ciki ba zo zai iya yiwa kenan kila kin dan aro ne daga wurin fadila <laughs> a'a ba na aro bane kawai dai nayi kwalliya ne in yi kyau yanda ni ma wani mai kyau zai gani ya kin gane ai. <laughs> To ashe ne ba ƙarya ba wata ana yi kuma abin yana da hujjan ne eh, kenan kamar yadda ta To ke yanzu me kisa kike ganin yan matan nan suka raja'a ne akan yin haka? Me yasa ba su tsaya da inda Allah ya tsayar da su ba? To gaskiya ina tunani shi kuma abin dalilin da yasa suke haka wani na tunanin idan ya fice cikin mutane zai samu wani ɗaukaka ko kuma zai samu wani abin da yake so a gurin maza hmm. mafi akasari ma a ce maki maza kada maza su ji ita ko mene kin san ta mace in za ta yi mm. a kan dai saboda wani za ta yi shi eh, yawa kuma yar kwalliya ce kuma dai ita duk abin dai da za ta yi a ce dai tana yi ne don wani namiji eh, to mafi ai kuwa dai to mafi akasari shi yasa suke wannan kwalliyar suke wannan karyar su guje ma asalin rayuwarsu su guje ma inda Allah ya ajiye su wasu ma kai har su tafi ma daga gidansu ba sa tare da iyayensu eh, mutanen da za su dan lallasa su koma wasu ma daga nan ma in an in ma abu ya zo da tsautsayi ko wani abu har su bi duniya shikenan sun lalace ah, sun lalata rayuwarsu garin san duniya garin san karya din su shiga cikin mutane a ce musu kawai su dai wane ne mm-hmm. wata kuma na tunani ta kan hakan ne za ta sami irin wanda take so eh, irin namiji da ya mata yawa akan abin da yake masu mm-hmm. kirkiri ko to kinji to malama me zaki ce tabbas kan muna mun ga irin su da yawa musamman a makaranta wurin karatu akwai su kala kala wata ma akwai yarinyar da duk zanin da zaki daga za ta gaya miki da kudin shi da sunan shi duka ta sani kuma tana daurawa ne ko eh tana daurawa kuma kin gane a irin wannan abin samarin su ma suna taimaka musu saboda suna daurawa ai ba ƙarya ta yi ba kenan tana da shi ne a gida eh samarin suna ba su kuɗin da yake taimaka musu suna yin ƙaryan da shi kuma har abinci ba kenan Eto eh wasu gaskiya ba daga gida ne mm. mafi yawan ma ba daga gida ne samari ke taimaka musu da kawaye da suke zuwa suna yin aro a wurin wani aron ma na kuɗi ne ake yi aron ba ma ah. haya kenan ikon Allah sannan kuma wurin abinci ma in an yi break haka a makaranta haka zaki ga sanje je abinda za su tara a gaban su su ci mm. har a gidan su ba sa can irin eh, shi eh gwaggwa ma dai tana can dai idan an bata da koko <laughs> tabbas wannan al'amarin da yake faruwa na ga ah, ya dan fi shafan ma'ana 'yan matan da suka dan waye suka dan yi makaranta musamman ila tun daga sakandare zuwa jami'a da me da me kuke hangowa a jami'an nan idan an shiga sannan kuma anya ana iya gane tsakanin irin masu kuɗin da talaka to shi gaskiyar lamari ba a dai makaranta kamar irin jami'a in an shiga irin universities din nan ba a fiye tantancewa ba tsakanin 'yar talaka da 'yar mai kuɗi tun ba ma idan irin wannan ba 'ya'yan talakawan da suka yi fice suka ce e su gashi nan sun sa kansu za su yi karya hmm. to ke kya ma ce wata ma sai ki ga 'yar mai kuɗin ma baki gane ita ba ce hmm. amma kuma wani dan talakan in kika gani ba za ki taba cewa ba 'yar mai kuɗi ba ce to ta yaya zan iya ganewa mu ku ta yaya kuke bambance su to irin dai za ki ga irin shigar da suke yi kamar yadda 'yar uwata ta faɗi cewa sukan saka yanzu sai ki ga an ɗauko sufa sai ki ga yarinya ta ce miki dubun shi arba'in da kiga an ɗauko hollandis ta ce miki dubin shi ashirin da yan kai kiga kowanne dai swiss hmm. ta faɗa dubu hamsin da me komai ta san kuɗin shi eh. amma kuma iyayenta watakila ko zan eh, dubu biyar ma ba sa daurawa. kwance Wallahi wasu ma da kwai irin wannan. duk wasu ma za ki ga iyayen nasu ne suka sa su a makaranta ba. Eh, duk sanda muke makaranta akwai wata eh akwai wata wanda babanta ne ke gadi a wani gida shine mai gidan ya hada ta da 'ya'yan shi ya kai ta makaranta. To hmm. amma abu da yake kyakkyawa ce ba za ma ki ce ba 'yar masu kuɗi kuɗi ba ce. Ma ba ma hankali ba sunan ma mai gidan za ta maida gidan <laughs> sunan babanta. Ai kuwa ne <laughs> haka suke yi. To ƙarin bayani. Tabbas ni dai zan iya ce miki yanda ake gane tsakanin 'ya'yan talaka da masu kuɗi a jami'a shine zaki ga su 'ya'yan talakawan su ne zaki ga suna feleke suna gayu suna kurkusa suna wannan abun wanda ta fito gidan kuɗi da wuya zaki ga tana wa'annan abubuwa. Anya ba dai kawai kuna yin sarrai bane yanzu nan. <laughs> A'a haka yawanci haka zaki gani wadda ta san ta fito a gidan kuɗi da wuya zaki ga tana wannan dagin kan saboda ita ba sabon abu bane a wurinta amma ita waccan da bata saba da abun ba to ita zaki ga feleke yanga kwarkwasa duka su zaki gani a wurin. To anya ba ki ganin kamar rashin sanin darajar abun ne ga 'ya'yan masu kuɗin su shi sa ba sa fitowa su nuna abun su wayancan da kuma suka san darajar abun amma babu a hannu suke nuna gwanintan su. Gaskiya ba haka bane ba su dai kawai 'ya'yan masu kuɗin sun riga sun saba da irin wannan rayuwar da a used to ita ka to mm. abun baya shakin ɗinsu amma wayancan da ganin ki kenan malama hawa <laughs> eh to a gani na sai ga kaman su yaran masu kuɗin ba su da damu ne da yin wani abu ba amma ka kin kaman yanzu a makaranta kin ga ba za ka zo da kaya mai tsada ka ce za ka tafi mm, mm, lectures gurin karatu ko wani abu ba amma sai ga su yaran talakawa da suke daurawa kansu karya sun zo da su sufa ne laces ne za ka je classes mm. daga hostel sai kai shigan da kaman za ka je gidan biki ko turu wani ana iya gane yan karya. Okay, kuke gane su. To ganin ya wuce ki je class. Eh, na burge burgewa ne to ya yi na burgewa ne kurin a san cewa kina da shi hmm. to kuma shi ke da zaki ka sun je restaurant din ma da su ci abinci ma daban yake ah. akwai da za ta iya ordering abinci plate da kaza da komi amma tana sa spoon za ta ce miki ta koshi ta tashi kuma ta san kuna kallon ta san kuma ana kallon ta kawai saboda ta burge jama'a eh, wajen a san cewa ita yar wata ce kuma ita din ba yarwa ta bani ba sannan yake ga akwai su wanda zaka ga kana kawaye da su su da yan masu kuɗi amma sun fi yaran masu kuɗin nuna cewa suna da kuɗin yaran masu kuɗin ba za su ce miki komai ba ko wani abu amma sai ki ga labari su labarin kudin eh, ta je dubai da menene kwankuli ya kira na america ko driver kawar tata ne zaki ga eh. su suke da number suke kiran driver they can even control the driver oh. amma ita wannan dan ita kawar ta su ba ruwanta ba damuwanta bane ba ah, ah. kuma bayan da za ta yi da su saboda haka friends din nan amma ba ki ganin wannan rayuwar yana da dan dadi saboda ai yana da sauki tun da gashi na san iya kuma suna burgewa da shi eh to abin iyawa ne da sa kai to shine su a ganin sa yana biya yana biya gaskiya basira ne karya in baka da basiran da zaka yi karyan ma ba za ka iya ba mm. ko kai ma ba za ta karbe ka ba to Allah na ji an ce ayi abin nan ma yana ci yana karba dan mazan wai sun fi san irin wa'annan gogaggun yan matan da suka san duniya wai kuna shiga in dai kai wannan shigan kawai kun gama mm, kun cinye zuciyar nasu ki sa kaya mai kyau kuma ki iya iya yi mm. ki iya rangwada shikenan kuma ko da ara kika yi wurin fadila ko da kuwa ara <laughs> kuma kuna ta maganan yaran talaka yaran ta su ma suna son su kyau ai eh kuma gaskiya ne saboda Allah ba hmm? wanda bai san ya sa kaya dama ne kawai ba su samu ba dama ne kuma ka samu dama aka ce kai amfani da daman nan don komai lokaci ne haka ne yawa ba ƙarya <laughs> me yake so ki faɗa to ni kuma a gani na duk abin da ya sa ake yin haka mazar ne suka sa ake yin haka saboda an ana wani zamani ne da kuɗi ya riga ya zama shine jagaba a komai na rayuwa hmm, kuɗi ya riga ya zama ya lullube ma mutane ido ya yi overshadowing gaskiya hmm. ya gusar ma mutane da yawa da hmm, hankalinsu to maza ma ita ta macen tana Allah Allah ta sami gidan hutu ta sami namiji mai kuɗi eh, shi ma namijin ma shi ma gani yake idan ya je ya sami irin wancan macen shi ma ya yi dace don abin da zai idan yau naira ɗari zai kashe sai ya yi tunanin ai zai kashe hamsin ne daga gidan su madam za a ci kaso sauran kayan hamsin. To kin ga shi ne ko kuma a nan kuma ramin karya kurariya ce mm. irin shi ne sai ki gama an je an yi auren an yi karyan an gama an je an yi aure abu bai yiwu ba saboda duk dai irin wannan yana yana daga cikin matsalolin da ake samu ana ci gaba da auren ayin karyan ai ko ana ci gaba gaskiya mm. amma kuma ai ba zai iya ba za a iya ci gaba da shi yadda ake yi ba da ba a da aure tunda in ba a da aure kin ga wana zai kawo wana zai kawo ta mace sai ta hada samari goma mm. wannan ne mai biyan min kuɗin gida wannan ne mai min kitso wannan ne mai kayan na dinki wannan wannan mai kaza mm. amma ko in kai auren nan namiji ɗaya mm, ne saboda haka daga nan in bata ja zuciyarta nesa ba sai ta shiga wani halin to ke da naga cewa ra'ayinki ya fi faɗa ga wa'annan yan bani na iya to yanzu dai sai ki ƙara ba mu hujjojin da zai sa mace ta karkare ta samu babanta yana zaune a bakin hanya ta wuce shi ba bata gaishe saboda wanda yake bin ta a ta nuna masa cewa wancan babban gidan da ke unguwarsu shine gidan babanta a gaskiya wannan bai dace ba duk ƙaryan da zaka yi duk wani san iya da zaka nuna bai kamata a ce ka watsar da iyayenka a gefe ba mm. komai yana da iyakan shi mm. iyayenka iyayenka ne duk wani ƙaryan da zaka yi ya tsaya a kanka ni da mutanen da kake ma ƙaryan in samari ne tsaya kan samari eh, to kamar wani irin dan faice mana irin ƙaryar da zaki yi Yawa, misali yanzu in kina ma tafiya ne cikin ke da kawayenki mm. in har ke ce yar fili kyan ciki ke ne kika mm. sa kayan a zo a gani mm. to ko samari ne za su tsaya ke za su wa magana sai dai ko a tambaye kawayenki a ce su bada nan banki ke kuma irin kin yi gaba din na irin kin ah, hada wata kuke yi na farko kenan to ka je restaurant kuma fa wadan cin abinci yawa akwai ina ma zaki nuna cewa ke ko bai dame ki ba ko kuma ke yar ayi ne komai oh. kin sani ke ake ko da jin yunwa sake ba sani mm-hmm, kin gane ashe ko kuma in wani daga kallon kayan da kika sama daga nan zai iya iyakance iya kyautan da zai miki wato reni babu a tsakanin sosai in ya ga ga yanayin shigan ki zai ya miki kuɗi sosai ya baki amma ya ganki ke sai a hankali zai dauko miki kyautan sai a hankali to kin ga irin wannan ƙaryan da samari zan iya ce miki wasu yana biyan su za su samu kalan samarin da suke so kuma su kashe musu kalan kuɗin da suke so in har kin iya ƙaryan in har ke ba yar muna ƙarya ne kin iya ƙaryan da gasken gaske kina kuma sa kayan a gakin to yanzu akwai wani matakai ne da zan bi wurin in kware a wannan fannin eh dole tun daga kan ƙawayen ki ma sai kin canza su a to kin na ma mun misali dole ki samu kawaye waɗanda su ma sun iya irin abin da kike yi mm, ko kuma masu da gasken nasu haka ne ba wai ƙarya bane ke sai ki saje da su mm. babban yarinya sosai to daga nan kuma ba daga nan shi kenan sauran abubuwan za su biyo baya da kansu to kayan da zan dinga sawa kuma ba a kayan da za ki dinga sawa na hankali ne za ki ɗan soma daga ara haka eh, in kina ara kina samari masu eh, baki shi eh, kenan. ke ma kina ɗan mm, Shi shikenan ana ganin ki yaya ne ana ganin ki shikenan eh to kuma yanzu misali idan za a zo mu eh. misali na saurayi zai zo guri na taɗi ya zan yi mishi kwatance. kuma ni na san dai laka ne gidan. A'a za a ce ba ku da yan uwa ne masu kuɗi? Oh can zan kai su. Can za ki kai su. Ko kuma kila kawai makota. Eh ko makota. Ko kuma ba lalle sai ya zo kofar gida bai dan ja ki a daidai sai ki fito daga lungu ki ƙara saki same shi. Oh. Eh. Shi ma nan dabara ce za ta fita. Sosai za ta fita. Shi ke da karshe abu ba da shawarwari ga irin waɗannan matan Waɗanda suke ganin waɗannan abin da ake yi ba daidai ba ne mun san inda suka tsaya wanda kuma take tunanin abin da ake din nan fa yana kan hanya ita ma sai ta gaya mana na ta shawarwari. Bari mu fara da ke. To gaskiya shawara na a nan shine babu wani karya da zai zama ya an daɗe ana yin shi. Eh, ramin karya ƙurarriya ce. Yawa ramin karya ƙurarriya ce. Bari mu zo wurin mai abun. Ran ke daɗe kin gama na mu sa miki hannu a ƙasa. eh to ni abin da zan ce shine in kin ga mutum na karya ba a san ran shi bane samarin nan saboda su ake karyan nan eh. in har ana son a daina karyan nan samarin sai su yi kokari su gyara su rinka kula yan normal normal din su ma ba eh. wai a ce lali sai mutum ya iya bege ba daga nan sauran abin duk za a daina shi su karyar to shi kenan mm. to idan suna mm, mm, su daina raja'a ma masu karyar nan ya zama kawai sai masu nuna suna da kuɗi ne suke kula a'a in suka yi haka mu ma sai mu daina karyar zama shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban je makaranta mai tsada ba ban je surarinta lady m na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai nan lambarinta farin ciki ya kama zuciyata ce nake yi kamar ba ita ce ba ki ban nufa waka <laughs> Ahmad Shana wannan waka kan ta yi daɗi kai akwai hmm. uh, menene sakonni eh, yawa kala kala cikinta sosai to kamar yadda muka ce za mu ji ta bakin mafasa bakin al'amura muna tare da Hajiya Hafsat Baba don jin ta bakin ta. Salamu alaikum um, momi <laughs> Wa alaikum salam kabar kuna lafiya? Lafiya lauya gida. Salamu alaikum. Alhamdulillah. Wa alaikum salam. Eh ga Maryam na magana eh. <laughs> Da fatan kina lafiya. Lafiya kalau Maryamu um, kina lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Sai dai ina jin ki kaman kin yi holoko mm. ta can ciki ina jin muryan yayi wani iri. <laughs> Kina jin mu sosai? Ko? Eh kina jin mu sosai? Eh ina jin ka Yawwa to. To eh, yanzu mun fuji eh mun fuji yanzu. <laughs> yauwa maganar da muke kenan ta maganar rayuwa fa yanzu ga matasa musamman matasan da kowa na yi amma dai gaskiya matasa na su sai a hankali a shafukan irin su instagram ne twitter ne facebook ne irin rayuwa ta barazana ta irin abin da bahaushe yake karin magana ya ce kai sarki baban ka talaka <laughs> so shi ne muka ce to bari mu eh, faro da magana rayuwa ta karya yauwa to shi muka ce to bari mu baki fage ku ne kuke harka da matasa musamman a irin kungiyoyinku yaya abin yake Eh. eh to gaskiya mu harka mu kullum ta jawo hankali ce hmm. saboda ramin karya ƙwararre ne kuma wannan yakan gwado daga tarbiyya matan daga gida kasan shi yasa kullum mukan yi magana da tarbiyya tarbiyya hmm. duk yaran da suka tashi cikin tarbiyya to za ga cewa za su gode Allah abin da suke da shi hmm. amma kuma sai ka ga cewa ƙawaye Mm. kuma kuma suna da wani rawa da suke takawa a cikin irin wannan rayuwa ta mm. ƙarya mm. shi yasa za ka ga cewa in ma soyayya ce ba za ta dore ba kuma auren ne suka ga cewa abin da aka gani a waje ba shi za a taga a cikin gida ba to shi yasa zaka ga ce an tashi ana ta famun samun matsaloli da yawa to hajiya to baki gani abin yana da kuma nasaba da rashin abin da ake ce confidence kwarin eh, eh, gwiwa irin kwarin gwiwa kan nan saboda yawanci zaki ga matasan suna nuna wani irin rayuwar da suke da alfahari da ita ba irin rayuwar su ba to mm. kuma in baka yi irin nuna wannan ƙaryen nan ba ba za a dama da kai ba za a dauke mm. ka da gashi ba kamar yadda eh. ta ce ba za ka samu ko saurayin da ya dace da kai ba to me zaki ce game da wannan eh to ai shi yasa nake kin san irin wannan eh, mm, maryamu amkarya shi yake kawo irin wa'annan mm. sannan kuma eh, ya'ya da suka fito daga kila gidan talaka mm. suna ganin cewa su suna jin ma kunya iyayensu a ce wa'annan iyayensu ne sun fi son su alakanta kansu da masu hali shi yasa sai su shiga cikin wasu tarkuna na wanda ba shi kenan ba to kamar yadda kika ce rashin confidence din nan wata ita dole ya kasance tana da aji ko dole ya kasance cewa ita ma ana ta ko kuma ita ma abin da wance ita ma za ta yi to shi yasa ake shiga kuma cikin wani hali da ba shi kenan ba eh to misali a kalma ɗaya biyu me ya kamata macen da take tunanin cewa ba za ta iya da ba za a dama da ita ba sai ta yi ƙarya me ya kamata ta yi in ba misali ba tare ta yi ƙaryar ba to ai eh, kabara idan ma za ta yi ƙarya din in ta guda ɗaya sai ta nemi goma ta sake rufewa mhm. in ta goma sai ta nemi ishirin mhm. sau to za ta zauna rayuwar karya ne mhm. kuma dole wata ran wata rana dole za a gane cewa ƙarya take yi to kagar bahaushe ce da muguwar rawa ga rukin tashi to me yasa ma za ki fara tun daga ainihin farko ma ki fara karya? ki bari a soki a yanda kike kuma ki alfahari daga inda kika fito da kuma yanda kike to za a fi daraja ki kuma za a fi Eh, ganin kimarki sosai kama da wani ba ta wani daga farko an yi miki irin wannan kallon amma daga baya kuma za ki ga ce an fi daraja ki fiye da wanda suke saboda baki ba fa ba <laughs> to mun gode sosai ya hasa da lokacin da kika ba mu dama muka ce ya kamata mu je ta bakin iyaye haka haka <laughs> eh, wallahi haka ne kuma iyaye kuma su dinga gwada ma ƴaƴa cewa a dinga bin gaskiya ko da wani lokaci kuma iyaye wani lokaci ƙaryar da suke shi yasa ƴaƴa suke kwaikwayo a miki to mun gode sosai Hajji Hafsat eh? to kin dai je ta bakin Hafsat Muhammad Baba. Amma mm. eh, Malam Usman abin da wuya ah, fa irin ka samu eh, irin kaga wannan eh. yadda samu wannan likes din na dan muka comment ce ka ai ka tara ai 1000 likes ka tara wannan shi ma fa na da dan ta yi wata magana <laughs> kin ta yi wata magana take cewa mm. mazan suna son ƙarya. Mm. Shi isa mako mai zuwa da su za mu dora akwai tattaunawa su za a kai musu wannan magana a ji ƙarya suke so? to su ma suna karyan ne to za mu kowa <laughs> kowa bai san wannan rayuwar struggle <laughs> gaskiya dole mutum tare da mai namu kai yanzu sai mako mai zuwa a biyo mu za a ji da za ta kaya da bangaren maza yanzu kan abada da Maryam Bashir Bagaji sai Daniel Brown da ba da umarnin shirin kamar da aka ji shi da kuma injiniyan mu ne Mr. Phil har ma da Hafizu da yake zaune nan tare da mu ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa yan wasan kwallo wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su fita share